الحليم نعم. من الشيطان الرجيم من أمسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don karanta littafin mai albarka na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da al-shama'il al-muhammadiyya bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da tsaftantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu ikon fassara daidai ya ba mu ikon aikata daidai dukkan abin da ke cikin tafinan na umarni ni da ku Allah ya ba mu ikon koyi da shi dukkan abin da ke cikin na hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa daga gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya gara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya bamu ikon makwabtarsa a gidan aljanna gobe kiyama dukkan abin da ke ciki na umarni Allah ya bamu ikon riko da shi na hani Allah ya ba ikon hannuwa muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon makwabtar annabi muhammad tsira da abinci tabbata gare shi tare da iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya samu wani lafiya yau da ikon Allah za mu ci gaba da cikin babi na talatin da bakwai mun karanta wasu hadisai a karatu na ƙarshe da muka tsaya duk da lissafi ma da ya gabata ba a samu karatu ba saboda uzuri na tafiya da ya kama ne na kan ba da haƙuri a fahimce na yin karatun yadda ake wani lokaci a zuwa kan kaso mutum babu shiri amma na kan yi ƙoƙarin tabbatar da an isar da uzuri zuwa ga al'umma muna babi na talatin da bakwai shine babu ma ja a fi sifati kalami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi shi'ir babi da yake bayani cikin maganar annabi muhammad tsira da abincin tabbata a gare shi da yake kan a bangaren waka annabi tsira da abincin tabbata a gare shi akwai maganganun da yake a bangaren waka kuma satin da muke wannan karatu mun yi bayani akan hadisi na ibnu majah hadisi na dubu uku da dari bakwai da hamsin da biyar da annabi tsira da aminci tabbata ga ke cewa shirin liman manzilatil kalam ita waka matsayin magana ne wanda aka samu hasanuhu ka hasanil kalam qabihuhu ka kabihin kalam kyakkyawar waka ɗaya take da kyakkyawar magana mummunar waka ɗaya take da mummunar magana kula ga wannan idan waka ya zama yabo aka yi yabon da ya dace da ƙur'ani da sunna ko kuma difa'i aka yi wanda ya dace da qur'ani da sunna to wanda ya wannan yana iya samun lada mafhum tayyib idan kuma ya zama waƙar da aka yi an yi ta ne da saba wa qur'ani da sunna to yadda mai magana yakan yi magana ta ci karo da Allah ya ce annabi ya ce dauki zunubi to haka mai waƙa yake kula da wannan waƙa da magana bajin su daya in aka yi wanda ya dace da addini ana iya samun lada in aka wanda ya saba wa addini ana iya ɗaukar zunubi kada mu manta a zamanin annabi tsira da abinci tabbata a gare shi da mawaka mun yi magana a karatu na karshe kamar wa da nan mawakan sa na kira guda uku Hassan bin Sabit radiyallahu anhu sewa na'am na'am Abdullah ibn Rawaha sai Ubay ibn Ka'ab waɗannan radiyallahu anhu su uku su ne mawaka na annabi tsira da aminci sabbata a gare shi mun kawo misalan waƙensu da ke dacewa da shari'a cewa sun yi waƙe ne da ya dace da Allah ya ce annabi ya ce don haka wannan ya zama suna iya samun lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kula ga wannan mawaƙan mu na yau wajibi a yi ƙoƙarin ganin an karantar da su addini kuma an musuluntar da waƙen da suke yi idan mai waƙa ya fahimci addini yakan ba da guduma mai girma wajen yin difa'i daga addini. idan bai fahimci addini ba wani lokaci ma yunkurin kara addinin sai sa ya cutar da addinin saboda duk abin da aka gina shi akan jahilci bai cika yin kyau ba kula ga wannan mawaka suna da gudumawa a musulunci kuma musulmanmu da Allah ya musu fasaha da waka musamman a arewacin kasar nan musamman wanda suka shahara iya da kyau a rika kusantar su ana nuna musu muhimmancin yin waka da ta dace da addini don a samu lada a wurin Allah mafu tsaye yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na hamsin da biyar a cikin babi na talatin da bakwai din daidai kan wani hadisi za mu da? من farkon برقم حديثي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن كريم نعم نعم حدثنا محمد بن بشار لأعلم ما يا بشر نعم نعم أعلم ما يا بشر za mu tashi a kan yau 25 ga watan da hijira shekara ta 1440 za mu tashi ina ga akan haddasa muhammad bin bashar sannan muna da bako a hannun dama na sai daga cikin manyan malamai a ƙasa idan mun kammala kafin ba da shi a sami minti uku na ƙarshe a bashi don ya gaisa da yan uwa insha Allah ta'ala na حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال له رجل أقررتم عن رسول الله يا أبا عمانة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ برجالها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وانا حديث يقول لك محمد بن بشار شيني بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري شيني سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه قال أنبأنا أبو إسحاق بن البراء بن عازم radiyallahu anhu kana yace kana lahu rajulun wani mutum ya ce wa albara bin azib radiyallahu anhu afarartum an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya aba umara shin kun gudu daga manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya kai baban umara iya tambayarsa akan yakin hunayn isa ajabarkum kasratukum kenan sai yake tambayarsa shin kun gudu daga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a filin yakin hunain na'am faƙana la sai ce mu dai ba mu gudu ba iya nufin an samu waɗanda suka gudu amma shi baya da gaske amma saboda adalcin addini bai kira waɗanda suka gudu ba sai ya shi zai ce a mu ba ma daga ciki saboda shi addini kada rufa ɗan uwanka musulmi wani lokaci ko da ya samu tasawa yace wallahi ma walla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace kuma na rantse da Allah annabi tsira da abinci sabbara ta gare shi shi ba bai gudu ba walakin sai dai walla sar'anun nas an samu waɗanda suke gaba sabin musulunta da suka juya da baya lokacin da aka fuskance su da makamai yace hina a lokacin da talaqatkum hawazin bin nabl lokacin da hawazin suka fiskance su bin nabl shine bistihar da suka fiskance su da harbi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi a wannan lokaci ala baghlatihi yana kan bazala ta ta me bazala da Hausa alfadari haka ne da Hausa wa abu sufyan bin al-harith bin abd al-muttalib a lokacin abu sufyan bin al-harith bin abdulmutallif kuma akhidun bi lijamiha yana rike da linzamin ta yana ja wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul manzon Allah tsira da abinci tabbata gare shi na cewa ana nabiyyu la kadhib ni annabin Allah ne babu ƙarya ana bin abdulmutallif kuma ni dan nan dan abdulmutallif ne an Bara bin azib daga albara bin azib radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manyan sahabbai radiyallahu anhu sahabi ne na manzon Allah tsira da aminci sallaka a gare shi aka tambaye sa a farantum an rasulillah wani mutum ya ce masa bara bin azib shin kana cikin waɗanda suka gudu a yakin hunai lokacin da abokanan gaba suka tinkare ku lokacin da musulmai wasu ke alfahari da yawansu da ƙarfin makamansu kana cikin wanda suka gudu a lokacin ya ce ya aba umara ya kai baban umara wannan iya ishara zuwa ga alkunyar sa ne asalinsa albara bin azi amma alkunyar su abu umara fa la sai ce ali gudu ba an samu waɗanda suka gudu amma ba na daga cikin su kuma dan ya kora shubuha akan abin da ba a tambaya ba sai ce wallahi na rantsi da Allah ma walla rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da abinci tabbata gare shi ma da gudu ba yana filin daga an tinkare shi da harbi amma shi bai gudu ba mu ma ba mu gudu ba walaki sai dai walla sara'anun na akwai sara'anun na wanda suka gudu su ne sahabbai wasu daga cikin sabbin musulunta da ke kewayen su ana fara harbi sai suka firgita suka gudu an samu wanda suke kudasa bin islam wanda sun gudu a lokacin amma kuma da, a shari'a kamar da zamu magana a babin da ya dace akwai wuraren da ake iya ba mutane dama idan sun ga bukatar gudu su gudu akwai wuraren da ya haramta a gudu wannan sai an samu wajen da ke da munasaba da wannan insha Allah mafu tayyib yace lokacin da suka gudu shine tanaqadkum hawazin bin nabul lokacin da hawazin suka fuskance su bin nabl hawazin ne mutanen kasar tsa'ifa, mutanen garin Taif Taif yana bayan garin Makka shine garin da abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya koma ya rayu bayan rasuwar annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a ta'if ya rayu to ahadu Sa'id sune hawazin a lokacin kuma a cikin wannan daula ta laraba din babu waɗanda Allah musu baiwa da fasaha da dacewa wajen sefi idan za su yi harbi mafiya yawa idan suka yi harbi ba sa kukurewa kusan precision and accuracy din is 99.9% shine yana da matukar wahala a tarihi su dana su harbi wani abu ba a same shi ba sun goge wajen kare. ana iya daukar abun da bai kai kibau din kauri ba a saka nesa inda idan su ya gani suna iya harbin sa to su ne hawazi bin nabul kuma shine bistihab a lokacin da suke harbi da takubba da suka fuskance su kusan kowa aka yi sai ana iya samun sa to a nan an samu wasu daga ciki waɗanda suke sadin musulunta sai suka juya da baya wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala baghlatihi manzon Allah sai ya da aminci tabbata a gare shi a daidai lokacin yana kan bazzala tasa in an ce bazzala shi ne kamar alfadar amma da aka ce yana kai ake nuna maka cewa a lokacin da ya fita yaƙi din akwai kamar ɗan kuncin wadata don a filin yaki asali ba da basira alfadari ake yi ba da wadanda dabbobi ake hawa ana hawan kai, amma sai aka ce shi ya hau alfadari wannan yana maka wani level na humility ne da kuma halin da aka samu kai a cikin duk da sahabbai suna da yawa a wannan yaki da suka yi har ma adadin su ya fi adadin waɗanda suke ba musulmai ba saboda tawakkalinsa sai hau kan bazara, kuma ya ji shi wa abu sufiyan bin al-harith bin muttalib a lokacin abu sufiyan bin al-harith bin abdul muttalib akhirin yana rike da bilijami a kaman linzamin da ake samar da shi yake rike da shi shi abu sufiyan dan babban annabi tsira da abinci salbata a gare shi abdul muttalib kakan fiyayyen halitta ne al-harith kuma dan uwan mahaifinsa ne abdullahi to kaga kenan tunda aka ce abu sufyan ya zama ibnu amin nabi ne dan babban annabi ne tsira da amincin tabbata a gare shi kuma wa akuhu min an shayar da su tare lokacin da aka shayar da su an shayar da su tare kamar da muka sani ya tabbata a sunna shayarwa tare na iya haramtar da abun da haihuwa ke haramtarwa to shi abu sufyan bin al-harith abdul an shayar da su tare da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya amma bai musulunta ba sai lokacin fatko makka a lokacin Allah ta'ala ya kaddara ya shiga addinin musulunci amma duk gabanin nan bai shiga musulunci ba ya musulunta a lokacin fatko makka kuma aka ce wa hasuna islamuhu musuluncinsa ya zama original ne da ya musulunta kuma ya nika kai zuwa ga addini gaba daya a daidai wannan lokacin da ake harbin wasu sahabbai da suke sabin musulunta sun tsorata annabi sai ya ce ana nabi la kadhib ana ni annabi annabi ne la ba ƙarya nake muku ba shi sa babu abin da zai sa annabi ya gudu a filin yaki ba zan gudu ba aini annabi ne me dalili saboda alkawarin Allah ta'ala yana taimakon annabawa da manzanni da muminai duba cikin suratul zafir ko da aya ta 51 inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ya ce inna lalle mu lanan suru rusulana wallahi za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da wanda suka yi imani fil hayati duniya a duniya da alahira Allah ya ce za mu taimaki annaba da manzanni da masu imani sai sa duk mutumin da ya rike Allah to alƙawarin Allah ta'ala ne zai taimake shi don Allah ya ce alƙawari ne za mu taimaki manzanni da masu imani inna lanan suru rusulana duba inna ga tauhidi la lamun qasab lalle mu wallahi za mu taimaki manzanni da masu imani in kana neman taimakon Allah ta'ala a rayuwa shine kai imani idan kai imani to a kome ka sa a gaba Allah ta'ala ne taimake ka don alƙawarin Allah ne duk wanda ya rike Allah Allah ta'ala baya kunyatar da shi mafhum sai da kai ce anan nabiyyu la ni annabi ne ba ƙarya nake yi ba kuma ina zan gudu da bi bayan Allah ce zai taimake ni kuma na gudu yace ba zan gudu ba Ke sa duk bala'in filin daga sai yan halitta bai taba guduwa ba ya sha wahala a ko da a yakin uhudu shujjan nabi ba uhud wa kusirat rubaiyatu har kai sa a jama babu inda ya motsa me dalili inna la nansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu ashhad don haka a duniya da a lahira alkawarin Allah ne zai taimaki manzanni da masu imani mu'minai inda an ce manzanni ni da kai sai mu ce bai da ra'ayi mu zama manzo saboda manzo cikamakin annabawa ya zo kuma bayan shi babu annabi da zai zo bayan sa amma sai Allah ya ce wallazina amanu da masu imani kaga kenan yau namiji ne ko mace babba yaro dan birni ko dan kauye fari ko baki dogo ko gajere mai kiba ko siriri duk wanda ya imani da Allah Allah ta'ala zai taimake shi ba ka sharadin taimakon Allah shine kowa a cikin mu ya imani da Allah in muka Allah bai taimake mu a duk time da kaga ko al'ummar musulmai kasance ya dora a kansu matakin farko da suke ta su duba alaka tsakaninsu da Allah duk mutanen da alaka su da Allah ta yi kyau to ko Allah ya jarrabe su a wani gaba yakan ba su mafita mai daɗi bayan ta amma wanda tsakanin su da Allah bayi da kyau to mafi yawa cika yin nasara ba Allah ta'ala ya daidaita alaƙar da ke tsakanin mu da shi Allah ta'ala kuma ya sa mu wanye lafiya menene muhallu shahid a wannan wuri a cikin hadisin me muhallu shahid a babin da muke karantawa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib kaga wannan shine muhallu shahid kuma anan nabiyyu ni annabi ne la kadhib babu ƙarya kaga waka ya karanta annabi waka ya anan wanda yake ƙara bayyana mana a filin daga waka tana da tasiri duk abin da ke buƙatar jarinta idan ana waƙe yana yin kyau shi yasa za a ga Hassan bin Sabi yakan iya yabaita sahabbai in an bi da filin daga wa za ku qad arsaltu abudan يقول الحق إن فالبلاء شكدت به وقومي صدقوه فقلتم ما نحب وما نشاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عربتها اللقاء لنا في كل يوم من مأد سباب أو قتال أو هجاء فنهكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء هذا هو النواكي النبي كي ودا صحابه في لنداغا فشي دكان ابو نجاهلنتا in aka samu gogaggen wanda ya iya waka ya yi waka yana caja mutane a kasar hausa a arewacin kasar da ai akwai zamanin dambe in ana in ka je filin dambe za ka samu wanda suka iya wake suna wake kamar suwa gagar dan alaji marigayi muhammadan dan alaji za ka ga ai duk mafiya yawan waken da ya wake ne na jarinta wanda bai ga damben shago ba yana da sauran kallo ya zo duniya kamar bai zo ba ai ka ga ai yabo ne eh idan ka ga an yaba yaro wallahi ba a bido babba ba yace in ka ga an yaba dandan mutum ana mai kuri wuri ya samu ba a bido batun shago ba shine za a kuri idan shago bai wurin yace dan abdu mai hagu da dama idan hagu ta kiya ka saka dama Ai ka ji mu kuma mai bugu kama da azazza yace kuma maza ku daka muna gero kada ku daka muna mai ba yace kun san ba mu shan fura tsatsa ba wato in za a daka mu gero muke so wato kar a daki mutum har a bari ya numfasa gabanin ya mutu shine wai maza ku daka muna gero kada ku daka muna maiwa wai kar a bari ya yi tsari wato ya yi tsamin ma mu ba ma shan fura tsatsa ba ai kaga wannan ai iyakar magana nan to shi sa ka'ida duk abu na jarinta filin daga ne da abin da ya kama da wannan to mawaka suka iya kuma ya zama suna da burbudin imani to suna taba zuciya duk mutum yadda ya iya idan suka waƙe shi idan ya ga filin daga ya baka sha'awa to shi sa waka ita ba laifi ba ne na ba da misalai a katu na ƙarshe da yawa akwai waɗanda za ga waƙensu na fasaha ne akwai wa'azi a ciki in kana bi za ka ga kamar da nabi ya kwacin wannan jumla ɗaya ya faɗe ta za ka ga akwai waɗanda waƙensu akwai wa'azi kamar wa naman yana ciki ɗan maraya jos yana ciki abbakan ladan zariya na ciki haruna uji yana ciki misali haruna uji yana cewa an girma a san an girma don Allah a rinka tunani ai magana ta fi ilimi a yanzu ai wani mutum ya girma bai san ya girma ba sai mutum ka ga dattijo sai ya ɗabi'un da yaro mai hankali ba zai ba amma yake in an girma a san an girma don Allah a rinka tunani shine idan shekarunka suka kai wani mataki ka gane ka kai wurin akwai abin da ya dace ka yi ne ya dace ka aikata ba ina tuna sama da shekara ashirin da in kai akwai wani wanda na sani yana yawan zuwa kullum stadium kallon kwallo ran nan ya je stadium sai ya ji an ja riga ta baya da ya juya sai ga ɗansa ne ya ce da ya fita bai kara koma ba bayan lokaci mai tsawo ake tambayar sai ya ba ka zuwa yake ha na je kallon kwallo in ga na a wurin kuma na koma ya ce ha ba yi kuma ai bai yi ba ai ba wurin alheri da ya rika zuwa stadium ina zama ɗana yana zama next to me ya ce ai abu bai yi ba ya ce ya mu rika haduwa da ƴaƴanmu a masallaci amma a stadium kan ya ce ai girma ya faɗi tun da ya fita bai ƙara komawa ba me dalili ya ce ɗansa ya fara zuwa wurin ai ka ga hankali ne to shi yasa in mutum ya girma ya yi wa kansa wa'azi ya gane shi ya girma ba yaro ne to a yau fa akwai wanda sun girma ba sun girma ba mutum ya girma zai kai shekara saba'in sittin hamsin amma zai shiga cikin yara yana ɗabi'un yara wani ma har yayi waka da bai dace ya yi ba wani har ya shiga yi rawan da bai dace ya yi ba ko ya sa kayan da bai dace ya saka ba akwai al'amuran da in ka girma sai ka san ka girma kana da baya shi bayan nan yana bukatan ya koyi alheri a wurinka ne ba sharri ba duk wannan wake ne na ilimi kamar dan maraya yana wa'azi akan rayuwa da mutuwa lokaci da su ɗaya daga cikin mahaifansa yana magana akan ɗaya daga cikin mahaifansa yana cewa wai ƙasa mai cinye-cinye ta cinye kaka ta cinye iyaye a kwan a tashi wata rabu za ta cinye yau ina yake ƙasa mai cinye-cinye ta cinye kaka duka kakarin kuma sauransu ta cinye iyaye uwa da uba sauransu ya ce a fan a tashi wata rambu za ta cinye to an kwan an tashi ta cinye su ai wannan wa'azi ne so wannan iya daga cikin wa'azuzzuka a wannan wake na hikima magana ce ƙasa mai cinye-cinye ta cinye kaka ta cinye iyaye a kwan a tashi wata rambu za ta cinye irin maganganun sa'adu zungurka mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku ta kan kuka gaba da nadamar mai fin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka-toka da jasun garwaya ya ce ‘yan arewa jahilci ya na mu duk ya sa mana an hannuwa ya sa mana sarka har wuya ba kunan mu ya sa takunkumi yace ba zalaka sai sharkoliya yace wadda al'umma mai za ta wo a cikin zarafofin duniya yace kai ba haushe ba shi da zuciya za ya sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya amma dariyar ku ta zan kuka gaba da nadamar mai jin gaskiya kusan shekara saba'in ko matsalolin da yi magana a arewa matsalar karuwai matsalar barace-barace matsalar rashin aikin yin matasa yau shekara saba'in kuma a kansu muke magana arewa arewa shaye-shayen a wancan zamanin da ya yi maza ke yau shaye-shayen mata ya akwai ta da hankali jiya muke magana da wata malama tana complain akan matsalolin mata wace shekarar jiya da iyali na da ita muke magana take cewa ta ji tana yi wasu mata nasiha akan wasu matsaloli sai ta samu kashi saba'in cikin ɗarin matan da ke wurin abuja suke kuma a cikin jihohin arewa tana mentoring da su ta dawo a shagari sai ta samu kashi saba'in cikin ɗari ba san ma jiya ta zo ta yi zama da su ba saba'in cikin ɗari ta ce a mutum ɗari wanda suke da hankalin sun gane jiya mun zauna ba su kai talatin ba to kaga ba ma gaba aka ce baya ake ci rashin ayyukan yin baya aka ce ba gaba aka ci ba da aikin ko ba daɗi kowa da abin da yake yi yau matasa girman kai yayi yawa ba kowa ke da juriyar ya sana'a ta kasance ba kowa sai ce sai sana'a ta kaza da kaza ita rayuwa ba haka ake mata ba namiji sai zama shi karago ne duk inda ya faɗi gadon baya ne ko ta ina aka yi a matsayin ka na miji zuciya ba ta mutu ba za ka iya rayuwa ka ci abinci ka rike iyalanka in kaza zabi samu ba za ka yi kaza in ka zabi samu ba za ka yi kaza sayyidina ali radiyallahu anhu iya da certificate din aljanna ya fi duk wani certificate a duniya yaje yake jawo ba kudiya ruwa a rijiya duk guga ɗaya ta bashi ba ya ɗaya don ya ciyar da ka amma fa shi dan aljanna ne tun a duniya amma yayi wannan matasa dole mu sani ita rayuwa yadda ta zo haka ake karbanta zaman banza ba namu ba ne, in ban samu kaza ba zan yi kaza in ban samu kaza ba zan yi kaza in ban samu kaza ba zan yi kaza kana da zafi da dama kada mu dora kan mu girman kai duk wanda kaga ya fara wata sana'a in ka ji yadda ya fara gabanin ya zama abin da ya zama sai kaga abin ya baka tausayi ka ce haka aka sha wahala haka aka sha wahala aka zama abin da aka zama to kula ga wannan ita rayuwa haka ake daukanta in mutum ya bi a hankali to Allah ta'ala sai ya taimake shi abinda ba a so shine mutuwar zuciya kada zuciya ta mutu in zuciya bata mutu ba to rayuwa akwai hope insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya wannan hadisi Imam al-Bukhari rahimahullah ta ta hadisi na 2824 insha Allah isa حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه في عمره القضاء وابن رواه يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نسلبكم على تنزيله ضربا يزيد الحام عن مقيله ويبدل القليل عن قليله فقال له عمر يا ابن رواها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم ما تقول الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نفه النبي وانا حديث يقول ابي اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا na عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دغ انس بن مالك بن النضر cewa lallai annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da kala makka ya shiga makka fi umratul qada a cikin umratul qada wa ibn rawah baina yadayhi ibn rawah kuma yana gaba gare shi wa huwa yaqulu yana ta khallu bani al-kuffari an sabili al-yawma nafribukum ala tanzili ضربا يزيل الهام عن مثيلي ويذهل القليل عن قليلي yana karanta wannan abu ya kyau faƙada na ku umar sai umar ibn khattab ya ce ya bin rawaha kai abdullah ibn rawaha baina yada ya rasulullah kuma ka wuce gaba ga manzon Allah wa fi haramin la alakin Allah taqulu shira kuma kana rera waka wai haka faƙanan sannan suna sai annabi ya ce kalli an hulu ya umar umar karabi da suwa yake ka hana su fanafiya asara ofishin wannan waka tana ba su tsoro da gaggawa fiye da harbin kibau a cikin su hadisi daga anas bin anas bin malik bin nasr bin kenan khadimin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ne mai masa hidima a gida yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci tabbata a gare shi da khala makka ya shiga garin makka fi umratul qaba a cikin umratul qaba umratul qaba an yi ta bayan fatu makka ne ita ce wanda aka yi ta a lokacin fatu makka wanda a lokacin ya yayi sulhun hudaybiya da waɗanda suke ba musulmai ba a lokacin suka sanya sharuɗa ba na renin hankali amma duka 'yan halitta ya haƙura da wannan ya bi su a lokacin da aka yi sulhun hudaybiya daga baya Allah ta'ala ya ba shi nasara akan yin makka to ya faru ne a daidai wannan lokaci na sulhun hudaybiya mafu sai a lokacin umratul kaba lokacin da bai yi umran ba kaba din ba na hukunta ba ne. shine ya waɗanda suka zo da an warware niyya an kuma juya da baya kamar da shari'a ta karanta mafu tayyib wa bunu rawaha bayna yadai bai ya dai ibnu rawaha kuma yana gaba ga manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi kamar da muka bala'i a cikin sahabbai guda uku da suke wafiyayyen halitta wace wa huwa yaqulu yana ga manzon Allah a gaba gare shi a lokacin da ake maganar ugratul kaba yana yaba shi don lokacin babu tabbacin za a yaki ko ba za a yi ba amma akwai tsammanin komai yana iya faruwa mafhum sai don a lokacin an tura musu Usman bin Affan kuma an fara zuwa da jita-jita an kashe shi har da ya halitta ya ba da hannun sai ce ga hannuna ga hannun usman kowa ya zo mu baya to a daidai wannan lokacin sai ibn rawaha ya fara yin caji khallu banil kuffar an sabili ku ba da hanya ku kididai yayin kididai ku ba da hanya اليوم أيوم نضربكم على تنزيل نضرب ana daura باء saboda illa shiriya ba da wani nadiri bufe al-yawma nadiri kumu mimun da sai a sa rufu'a wannan illa ce shi'iriya al ba a yau muna dukan ku ala tanzilihi akan saukanwa tanzilin ne shine qur'ani yana nufin al-qur'an at-tanzil al-qay al-qur'an kenan darban duka da yazilul hama al-ham shine ar raa dukan da ke sauke kai an makilihi daga wurin zamansa wa yubhilul khalila al-khalilihi yake raba masoyi da masoyi shine yake raba miji da mata kowa da ƙani ko aboki da aboki sai yake yaba shi yana faɗan waɗannan abu ya a lokacin sai ce kalli kaga yana wake a wurin har umar bai ji daɗi ba ya gina farko za ka yi wake ka dawo ba ya nan ba sai ka wuce gaba gare shi kuma kana yi kuma na biyu karasar da za ka yi sai a ɗakin allah kawai ka shigo harami kana yi kuma da ce kai ibn rawaha ya isa haka saboda sayyidina umar radiyallahu anhu yana da zafi mutum ne bisa ga ɗabi'arsa mai zafi yasa ko a cikin sahabbai ana fada a ce akwai umari akwai bukari to ko a yau ana samu kuma mutum ya cika zafi zai a ce umari ne in ya cika sanyi zai a ce bukari ne saboda shi sai na abubakar Allah shi dattijan arziki ne yana da sanyi da yawa sai na umar kuma zafi yake da shi dattijan arziki ne amma mai zafi abinda za a gaban sai na um abbakar yayi murmushi da nasiha ana yi gaban sai na umar sai ce da ani adri ba unuka fa inna rajulan qad nafaq fa zalla ba da dama a gusar da wannan munafiki da ne sai a rabu da shi rabu da shi yasa yasa harkar addini idan ka tara duk mutane masu zafi za a samu matsala in ka tara duka masu sanyi ana samun matsala amma ka samu wasu suna da ɗan zafi wasu da ɗan sanyi to a hankali a hankali sai a yi balansin juna sai ka ga ana balansin kowa akwai inda ake bukata wani idan sulhu ba za ta yi akar makalla kudan ko ba baya sulhu ba da ku za a yi ba yana da zafi daga an fara zai sauko da kaunatar daga ba maganar sulhu to sai a samu mutane masu haƙuri za ce ku kudan matsa gaba to shi mai hakuri in an yi abu mai zafin sai shi a yi haƙuri dai a kai tunani nesa amma mai zafi ba a sa shi a gaba gaba a sulhu minti goma sha kunye ya gaba wai yana so kamar da ake saukar da wahayi daga ya faɗa ayar kawai a dauka ko ba ake sulhu ba to shi sa ka'idan harkar addini in dai mutum na ƙwarai ne kuma bai wuce gona da iri ba su akwai da suke da zafi suna da ranar su akwai da suke da sanyi suna da ranar su amma bisa ga yanayin halitta an fi samun dattawa da sanyi amma muna da dattawan fa da suke da zafi a dattawan akwai masu zafin da to kowanne da ranarsa in an samu masu zafi sai a tura su a lokacin bukata an samu masu sanyi, ana bukatar sanyi sanyi sai a tura wani na da haƙuri wani kuma haƙurin sa kaɗan ne wanda kan zai ni ba ni da haƙuri da kansu rai gaya wani su ba ya ce a kota kuma yana da haƙuri kamar dutse duk yadda wani idan ma sa ka aka aka ce za a biya ka taɓa ta masa ba za ka iya ba shine koya ya kai ransa ba zai ba ba to kagan ana neman masu sulhu to irin waɗannan ake nema in kuma an cire tsammani ana so a isar da sako ne to an zo da za a nema ni mai zafi ne ko mai sanyi tsoron Allah ya aka yi duka kuka tarayya ta bangare biyu ke shi a harka ta karantarwa abinda na fahimta idan shekaru suna karuwa experience yana karuwa jiriba fahimtar karatu na karuwa to yakan dan canja mutum yana yakan dan canja mutum a ni isa shekara ashirin ba haka nake ba amma na san karatuna ya karu shekaru sun karu experience ya karu da ina da mafaɗa dewa gaba gare ni babana na nan kakana na nan wane kanin kakana na nan mahaifiya na nan yar mahaifiya na nan kanwa na nan babba na nan kawuna na nan yau kusan kashi 90 da yan kai sun kare to kaga a yanzu aka kalafi sai a ce kai babban wane ne kai kawun wane ne to kaga dole ka sassauta kai kakan wane ne to su shekaru sukan canja mutum na sharari sukan canja idan suna karuwa kuma karatu daban experience daban idan experience ya karu to kullun dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih kullun toshe kofan barna muhimmanci akan jawo fa'ida duk wadannan abubuwan yawanci shekaru ke taimakawa sau shi yasa wasu al'amura mutum yakan canja duk da dai akwai zafi na halitta har ga Allah na san har yanzu akwai gaban da ban san tamin da nake zafin ba so shi wannan na halitta ne wani lokaci ba ka firgita sai kayan sai ka ce koke ya dace kai wa kanka da so me dalili mafaɗa sun yi karanci da muna da lokacin da shekarun da muke wa'azi 90 daga kayi ma za a ce za yi kai ka wajen babanka wajen sai a kira ka a ce na kana kara kaza to lokacin da masu mafaɗa suka yi karanci sai ka riga kasfa kasfa da kana da mafaɗa yanzu ba babu ba akwai su amma sun yi karanci da kana tare da su yanzu wani lokaci kayi nisa da su waɗannan duk abubuwan shi sa za ka ga lokaci mutum da kansa yana canjawa kuma haka ɗabi'a ta dan adam shek da na kalla suka yi ta dariya na san malam iya da tsananin zafi amma ina tuna wasu wa'azi da ya tusa zan alfiri ko a yanzu baya yin su shekara goma sha ɗaya da suka ce dan shekarun su kara karuwa wani wa'azi da muka taɓa gayyata muka yi lokacin ana supreme council for shari'a a gwanda 2002 lokacin ina tunawa 2001 ne ma zuwa 2001 aka fara malam ya zo ina tuna wa'azin da ya a masallacin kofar fada masallacin buba yaro Allah ya ji ɗansa a gwalbe misali irin waɗannan duk mun yi wa'azi a wurin tun wannan lokacin nake wa'azi a kofar fada a masallaci to a lokacin ana wa'azi sai karkajin kamar hayaki zai shiga a cikin rediyon da ake yi da so but shekaru din suna karuwa kuma karatun gaskiya karuwa yake saboda experience na rayuwa ah, to waɗannan abubuwan ke sa mutum yakan canja shi da kansa yana canja kuma ko a nan duk karancin shekarun ka in dai kana da shekarun abin da shekara goma da zuba dai kake da abin da kai shekara goma yanzu ka sai ka yi dariya kai kawun ba kai din bane in rubutu kai yanzu kan da suka ce ne ne wannan rubutu za ga kurakuran masu yawa a ciki saboda dan adam shi da kansa zamani yana canja shi wannan canjin ba sharri ne alkhairi ne saboda experience yana da amfani fara da Allah akwai dattawa akwai matasa Idan ana bukatan experience sai kalli dattawa sai ce me shawarin ku idan ana bukatan tsini akwai matasa to kowa da ranarsa mafu tsayi Allah ta'ala ya samu wani lafiya na don haka sai karanta waɗannan waƙe ɗin fiye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su waƙe abin da ake faɗa za mu kaman a bayan mun faɗa umayya ibn abi salt ai ba musulmi bane manzon Allah yana karanta ne waƙensa bai musulunta ba amma shi ya halitta yana kafa hujja da waƙensa a cikin maganganu idan yana yi amma ba musulmi ba ne yau idan ka kafa hujja da maganar wanda ba musulmi ba a waƙa ka yi laifi idan waƙar na da ilimi a cikin da ka yi laifi ba ka yi laifi ba akwai mawaƙa irin bob marley in ka ji waƙensa na there is so much trouble in the world ai akwai ilimi a ciki ya ce akwai trouble da yawa a duniya kar ya yi faɗa tambaya nake kar ya yi Michael Jackson ya ce all of us are product of our childhood gaskiya ne ko ƙarya ne gaskiya ne all of us are product of our childhood kowa a cikinmu product ɗin yarintarsa ne haka yake zama duk wanda a yarintarsa ya yi wahalar karatu a yanzu sai ya zama malami wanda a yarintarsa bai wahala bai kare a sharholiya in ya girma sharholiya zai yi kai. mu dukkaninmu kowa yadda ya yi yarintarsa haka girmansa ke zama in kai asaran yarinta to girmama ana asarar ba in aka ci ribar yarinta to ana cin ribar girma akwai laifi a maganar nan babu amma kaga ba musulmai bane amma cikin waken nasu akwai hikima kowa albarkacin abin da ya a yarinta yake zama an yi girma kuma irin tarbiyyar da aka baka a gida ko aka bani muna yarinta in an girma ita ce duk mutumin da kaga yadda yake a ɗabi'unsa to ba kokonto kashi 60 zuwa 70 cikin 100 shine ɗabi'un mamarsa da babansa haka dan adam ne in ka tashi gaban iyaye masu haƙuri masu ƙoƙarin yin sallan jam'i masu zumunci to idan suna da 'ya'ya biyar za ga akalla uku zuwa hudu sun ɗauki wannan ɗabi'u sai ƙwaya ɗaya ne zakka za ga shi daban ne amma in mutum ya tashi gaban dattawa ba su ko kuma tsofi ba dattawa ba to sai ga wannan halin tsufan gaba gare shi mutum ya kai shekara 60 ko 70 yana shan sigari a gaban 'ya'yansa to za ka ga dan ko ya girma wannan abin baya damunsa zai zo gaban 'ya'yansa shi ma ya sha sigari idan mutum ya tashi ya girma gaban baban sai na jin ashar ashar to ya girma shi ma zai ashar da saboda an sunnanta masa daga gida to duk abin da muka tashi muke gani gaban mu haka muke zama a rayuwa yadda ka dace ga iyayenka suke yi yaro ba yi da mentors a duniya da ya wuce uwa da uba za ka ga yaro karamin kana sallah haka kawai sai ya zo ko yarinya ta sai ta ce Allahu akbar saboda kada yi haka ta ga ake yi daga ka dauki ya sai ta rika daddanna ko in ya dauka yana daddannawa in kana daga assalamu alaikum sai ta assalamu alaikum in kai dan kelo ne sai tana kelo yadda kake haka take gani bai iya remote control ba yaro yana daukar remote control sai rika daddannawa sai ka fashe da wani sai ka canja daga dan me dan ya ga haka kuke yi idan yarinya ta san babar na daukan hijabi za ta anguwa tana ga an daga hijabi sai ta je da garga ta masa dauko naka saboda ta ga ana sa hijabi amma in ana fita ba hijabi to haka ita ba take fita abunta to wannan yarin tar da muke gani ita take bin mu har mu tsufa a nan aka tsufa sai a samu wani tsoho wanda tijo kowa gwargwadon yadda ya samu kansa Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ta'ala ya samu zama da taraba tsofi ba Allah ya rufa mana asiri حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حق عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبصر وانا حديث يقول علي بن حجر قال حدثنا شريك يكي شريك يا باب الأخباري عن سماك بن حرب لك سماك بن حرب عن جابر بن سمرة لك جابر بن سمرة قال يكي جالست النبي أكثر من مئة مرة na zo na yi mujalasa zama tare da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi fiye da lokuta sau ɗari wannan bayyana fiye da sau dari shine ya kai ya da ɗabi'un fiyayyen halitta shine manufar saboda duk inda ka ja sahibanci mutum kana ɗaukar halayensa shi yasa ba hausa ke wai zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai hadisi yake masal jalisi sali wa jalisi su ka hamilin miski wa na kasance to duk mutumin da ka sahibance shi ko ka shirya ko baka shirya ba in dai kuna tare da bibin su sai sun tasiri a cikin saboda abin da kake ji yau da gobe haka kake kiyaye yanzu akwai wasu yan abu ya na shiyar da nake karanta na larabci ina da ɗan ƙarami ta sai na ji ya haddace su ba lokaci ne mai tsawo ba amma ya haddace iya zaune yana karantawa na taɓa karanta wajen a wurin kamar shekara ɗaya da 'yan kanar kan halin mutum tsakaninsa da Allah sa wani ya gaya musu shine idza ma qala li rabbi amastahayaita ta'sini wa tuffe zamba an wa bil isyani ta'tini fa fa ujibu ya wayki wa man za saufa ya hamini waɗannan abu ya san zuwa ƙarshe kawai karanta ne lokaci ba su ta sauki da zuwa bakwai ko lokaci na tare da shi sai ga gaya haddace kusa ke iya zaune sai shi ma yana karantawa to idan sharri ake haka zai haddace an yi sa'a waɗannan waƙe ne da aka karanta imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a kashe da kuka saboda tasirin su a zuciya idan Allah ya tambayi mutum gobe kiyama yake yanzu ba ka tsoro na ba ka jin kunya da kake saba mini amasta hayaita ta asini wa tukfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta asini wace ne masu tsawo shine mutum yana koyi bai ga halittu amma kuma wanda ya halittu halittun yana ganin bai dame shi ba yace fa kaifa ujibu ya waiki wa man za sofa ya amini ya zaka amsa Allah wa kuma yace kare ka gaba ga Allah usallin nafsa bin nafsi أصلي النفس بالآمال من دين إلى دين وأنسى ما وراء الدهر ماذا بعد يكفيني waɗannan waƙe ne misali masu tasiri to shi duk abun da iyaye suke ya'yan suna koya shi ɗa bai da makaranta a duniya da ya wuce mamarsa wanda ya da farko na biyu kuma babansa ɗabi'un da mutum zai koya ta gana kokarin sallah a wurin iyaye yanzu wani bai kasu addini ba amma daga an kira sallah zai tashi ya mai dalili saboda haka ya ga iyayen suke yi saboda shi addini fa ba a koyon sa kawai da ka rana ɗaya kace kawai ka zama mutumin kirki ba taɓa yi ba sai da ne sai da kokari ana yi a hankali ana sabawa ana yi ana saba idan ka saba to an ce ka bari ba lafiya. za ba amma wanda bai saba ba zai yanzu wannan zaman da muke a nan akwai wanda bai saba zaman wa'azi ba daga an zo a minti goma farko ana fara ko yayi bacci ko yayi ta hamma ko ciro da waya yana ta kallo yana duba mai saji saboda lokacin yayi yawa har gidi goma ba a tashi ba wanda ya saba gabanin ai awa da sai ka ana gama sai a ce lokacin tijja har an kai awa da ai ba mutum talatin ba sai da shi. haka ne ba awa da yin tare to duka sabo ne in mutum bai saba ba ba a yi wa abin karan tsaye a shigo a yi yanzu wani zaman da aka yi nan musulmi ne in bai saba ba kansa ciwo yake kawai saboda shirin ya yi wa sauraro yake bai saba da wa'azi ba shi zai ce kai an kai ni allura wallahi awa ɗaya sai ana wa'azi wallahi ina gaji yunwa ta dame ni amma shi da yake mamaki amma mutane suna wurin bai dame su ba su ko bai dame su ba shi da yake mamakin jin masu wa'azi zai tafiya har ingila manchester je kallon manchester united kwallo a jirgi kadai sai ya awa shida da minti ashirin idan ma ya samu direct flight jbba kuma ya je da kyari ya yadda ya yafo sai layi awa biyu a layi before ya check awa biyu yana dogon layi amma yana mamakin mai zama a masallaci awa ɗaya yana jin wa'azi kuma ya je kallon kwallon kuma a yi nasara a kansu <laughs> ba haka ake yi ba to shi wancan din ya saba da shi matsalarsa ne bai saba da yin sallar jami ko zuwa matsalaci ba ce sa yake mamakin masu yi amma kai yanzu ai mamakin sa kake yi mutum ya kashe kuɗi naira miliyan biyar da sayan ticket da kuɗin accommodation da kuɗin sai da je kallo kai ta tunanin in ma za a kalla a kalla a tv mana amma shi na ga ah, ai in ka je live abun ya bi saboda mai wai sai ya gani gar da gar amma kai kana mamaki to harka ta addini koya ake muka tashi da ita to mun huta in ba a tashi da ita ba za a tsara daga ta ai ba Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya Allah ta'ala ya sa mu gadar wa ayyuka na alkhairi ba na sharri ba ya ce jalasta nabiya na yi mu ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a tsara mimmi a marra fiye da saukari in ji jajir gudu saura a samu ya kasance su habban annabi ya kana shaɗu na shira suna zama su raka karanta waƙe waye ya ta zakaruna suna mu waka waƙa a shiya a wasu al'amura min amrin jahiliyya na al'amarin jahiliya suna waka har suna karanta baitocin jahiliya wa huwa sakidu manzo Allah sai ya shiru bai hana su ba kuma shi annabi kai abu gaba gare shi bai hana ka ba to ka ci gaba da yi shi ba a kuskure a gaban sa ya shiru zai gyara to duk abin da ka zo wajen sa kai ba a yi fada ba to shikenan ba damuwa jos ka ci gaba da yi ba matsala to su ba ma ya hana ne, wa rubba ma tabassama ma a wani lokaci ma waki dariya yake tare da su wani lokacin aka yi masu yi dariya da ya dame shi ba to kaga suka ce ma al'amarin waƙen jahiliya ake yi sahabbai sun karanta hatta abu na jahiliya wanda babu sabon Allah a ciki kuma waƙen jahiliya mafiya yawa waƙi ne na yabon kai ko mutum ya yaba kansa ko ya yaba iyalinsa ko ya yaba sarkinsa ko ya yaba ƙabilarsa haka ake yi aina azba'ata ayyu hadha al-umam nahnu nabtu ruba wa anta al-ghamam in ka dauki duka waɗannan wake ne na yabo irin wake na shu'ara'ul jahiliya na imru'ul qais wake ne kawai ayi yabo ko a yaba sarakuna ko mutum ya yaba kansa yana maka shi din nan shine waɗannan ana yi mawakan jahiliya har Allah suna yi wa wake mutum ya zauna yi wa Allah waka اللهم إن أغمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن غفرك أعظم يا الله duk yadda zunubaina suka yi girma sai ce Allah na san gafara kana da zunubin girma in an yi kokuwa ai gafara za ta kare zunubin to me zunubin da girman sa a wurin kai kuma da kake da gafara da bawa da san girman ta sai kai ai kaga kamun kafa yake akalla ya dai aikin shi ya yi zunubin amma gafara ta fi zunubin girma to akwai waƙe na yabo shi za a ga mawaƙa ko da masu waƙe na addini ko a ƙasar hausa wani lokaci mutum ya ba waƙa su yake yanzu ɗan ana ta taɓa cewa waƙa a duniya duk duniya ba ta sa ya ce in dai ba wa'azin allah ba duk duniya ba magana kamar ta sa ba haka aka san mawaƙa duk duniya ya ce bai rage kowa ba in ka ɗauki waƙen shata in aka mar hasada ko ƙiyayya lokacin ya zo sai ga yana yaba kansa wa zai iya ban misali ka ban bakan dan yasa ai yaba kai ne kowa ya san kowa katsinawan dikko da ku da kanawan damu, da mutanen zazzau gauraya da jasawa namu fillanin yola shata shiga gwardan kai ne balle baucin yaƙubu shata ta fi nan kai ne ya ce kun sanni na san ku shata ne sai kuma kaka ai yabon kai ya ce duk waɗannan garuruwa saboda ne saboda akwai competition da sauran yan uwansa ba waka amma in ya zauna yana maganar sai kafin akwai abin da ke damunsa ya ce har yau Allah ya yarda har yau ni ke yi ba ku samo canji na ba balle in zauna wai har in ce zan huta in dai dan samu na tsarara ya ce a'a ko na hutu shata a rika ne ya ce gwamnan giwa mai ban tsoro na abu dan ibrahim kerkeci mai wawan kura dan yaro zaki mai tarin karfi dan iro ya ce to kowa ya san kowa a <laughs> Ya ce ba ku yan wanda ba wanda wai yana aibata sauran mawaka ce, wai waka su walda ne kawai ka sama kaza da kaza ka manda ne shi ba dan wanda ba baya wanda in ka ji ta original ne ba kaga kame ake manna manna ba to hatta shu'ara'ul jahiliya sahabbai sai su karanta gaba ga da ya kanta sai ya murmushi abinda ba a so shine sabon Allah a cikin akwai sabon Allah sai a tsayar amma in ba sabon Allah ba ba a hana mutum yayi wannan ba to yasa za a ga yawanci shu'ara'ul jahiliya waƙin su ya kare a yabo ne shi <laughs> wannan hadisi ya zo cikin al'adabul mufrad hadisi na 2854 hadisi ne ingantacce kuma cikin tahqiq na shama'in shek muhammad nasir al-albani rahmatullahi alaihi ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake mai kyau حدثنا علي بن خضر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسال كلمه تكلمت بها العرب كلمه لبيب على كل شيء ما خلا لها باطل وكل لبيب لا محاله زائل wannan hadisi ya zo a cikin bukhari hadisi na 3841 cewa haddathana ali ibn qudr kana haddathana Haddasa na abd al-malik ibn umayr daga abd al-malik ibn umayr an abi salma daga abu salma an abi huraira daga abu huraira an Nabi, sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da Aminci, annabi sallallahu gare shi قال أشهر كلمة تكلمت بها العرب mafi wakar magana da larabawa suka waka mafi ingancin waƙar magana da aka samu balarabe ya faɗe ta shine maganar nabi da yace ala kullu shay'in ma kana laha batilun ala shine kullu shay'in kowane abu ma kana Allah ko ba bayan Allah batilun ay za'ilun ne duk wani abun da ba Allah ba to zai kare ko menene a duniya zai kare wa kullu na'imin kuma dukkan ni'ima la mahalata za'ilun babu kokonto akwai ran da za a ga ƙarshenta wannan muka ce ya dace da wata aya cikin suratul qasas ko aya ta shi shine kullu shaƙin halikun illa wata ha lahun hukumu wa ilaihi turja'un kullu shaƙin kowane abu halikun mai karewa ne mai halaka ne mai mutuwa ne mai gushewa ne banda Allah subhanahu wa ta'ala duk hukunci nasa ne zuwa gare shi ake mai da mu annabi sai ce to babu wani wake da da ya faɗa a waka da yake gaskiyar magana kamar maganar labid labid ibn rabi'a shine yake al'amiri yana ce ana kullu shay'in ma khalalla batilun kowane abu koma bayan Allah akwai karshen sa wa kullu na'imin la mahala kaza'ilun dukkan wata ni'ima ba makawa za ta gushe mafu sai da wani ita ce mafi girmiyar gaskiyar magana da nabi ya faɗa Allah ta'ala ya samu wani lafiya to kaga anan annabi da kansa yake yabawa mai waka yake faɗan ga wani abu a cikin waka shi ne mafi gaskiyar magana kuma da kansa ya faɗa shi yasa musamman irin mawakan mu na da a kodan da waken su idan ka saurara za ka ji akwai wa'azi musamman kaga irin dan ana ce a dan maraya Allah ta'ala ya ji kansa Haruna Uji da makamantansu akwai su da dama mai sunan babana makaho misali in ka ji za ka ga sau da dama har ayoyi yana ja ja alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa a cikin wake ya ja ai a cikin waka ya ja wannan a kodan suna da fasaha za ka ga duka dai akwai label na ambaton Allah irin Alhaji Musa dan Kwairo in ka dauki waken su akwai addini suna ran bada za ka ga ana kiyayewa wani lokaci saboda wasu ɗabi'u za ga abin da akwai abin da yake na kuskure musamman ga sani ɗan dawo ga babansa duka idan ka bi za ga akwai launi na isar da saƙo da kuma ɗan gyara tarbiyyar al'umma a wasu bangarori da kuma nuna akwai Allah da yardar kaɗaituwar Allah da a yanzu ma muna da waɗanda suke da fasaha ba sai na kira suna ba babbar matsala a yanzu mawaƙa da sun mai da waƙen kwaikwayon turawa mafiya yawa kwaikwayon turawa maimakon ya zama waƙen ana promoting addini ana kyautata addini ana yi don gyara tarbiyya to sai zama akwai bidiyo sai ga abun kawai in ka cire sunayensu da siffar kawai kamar bature ne ke mu'amala wanda ya gari fizikali muna rayuwa a najeriya amma tarbiyyar tura ta gana gidajen mutane daga sanya kayan 'ya'yansu daga maganganunsu daga mu'amalarsu daga rayuwa a makarantu Mafu. tsayi waɗannan al'amura ne duka da ya dace asali a yanzu mawaƙa a ja su zuwa ga addini su gada muhimmancin idan za su yi waƙe to su yi waƙe bisa ga tsarin da addini yake so yayin da lokaci mun yawa guda ko babbar magana to sai dai mu tsaya a nan sati mai zuwa idan Allah ya sa mana cikin rayuwa sai mu kammala wannan babi mu shiga babi na gaba na so a ce da tsaya tun kafin yanzu insha Allah ta'ala so an ce akwai sanarwa bannin mu tashi kuma nan ba malam ai hakuri minti biyu kuma Allah ya gaisa da mutane announcement akwai tahfiz program session ana sai da form duk wanda yake bukata shiga haddan Qur'ani sai ya zo ya shiga kala biyu ne akwai tahfiz program akwai 2019 tahfiz holiday ma ko in ce 1440 tahfiz holiday ba. waɗannan ga ma'aikata ne haddan ƙurani ake kuma wallahi haddan ƙur'ani ba a Shekarar shekaran ka kayi da taya an ka gaba za insha Allah a hankali za ka zama aran ma ita memory kirjin mutum da kwakwalwarsa kamar gabbai ne in kana dan atisaye motsa jini abin da yake gagaran kan kana yau da kullum bayan wata uku zai kafi karfinsa to kiki kaka da mutum yake da wasu ayoyin ƙur'ani idan ya shiga a watanni kaɗan sai ga insha Allah ta'ala a yanzu an daina kiki kaka da za ka ina mana nasiha da Allah kowa ya kokarin neman lokaci ba mu ba ne mu ba mu da lokaci ba ne ba